ku biya ma yaron nan bashi da yake kansa mana ko ya samu ya samu kwanciyar kabari cikin jin daɗi eh? ba kai ne mahaifinsa zama ne ni ne mahaifin shi to ku biya masa bashin nan dan Allah Alhaji saboda yanayin garin ba kuɗi ni ma ba ina da shi bane to ku sai da kadarin yaro ku biya masa bashi tunda ku ba za ku iya masa ba bala ba da kadara bai da komai a hannunsa haka yayi rayuwarsa yana dan canjin ba abin da ya aji ai ka san na Allah ne to shi kenan ka sani mu nan banki ne ka kuma san banki ba ya daukar asara saboda ka duk yadda za ku yi ku san yadda za ku yi ku biya banki bashin da ake bin ɗanku idan mata kama dangi za ku bi karo karo da abin da za a ce a yi amma dai banki ba zai ɗauki asara ba ka san da wannan Alhaki dan hannun haɗa shi ke mannewa duniya juya ko ta yi cikin bata haife ba. Alhaki ga mai na ƙara masa raunin imani. kuma haki idan har an ka biya shi da nauyin mizani imani na wanda ya biya shi na cire dukkan ƙaulani haiki da bashi tsufa ya wuce makar beni sauke hakin mutane ya wuce komai amfani nauyin hakin mutane na rage nauyin mizani mai cin hakin mutane ya fita sashen 'yan birni jarabta in ta bi alhaki sai an yi kuka

hello eh ni ne okay yes na gode wa Allah gaskiya wato tab dama an faɗa min cewa a Ghana normal ne nan ba wani ɗan sa'ido ko wani wanda nan ba ruwan kowa da kowa alhamdulillah normal ne kawai alhaji magana shari'ar filin nan fa lokaci sai karatuwa yake ikon allah hmm. ba rajista har lokaci zaga yau kenan <laughs> kaga fa kamar jiya aka fara shari'an nan gashi kyaki gaskiya lokaci yana tafiya ba rajista ai <laughs> abun ba wahala alhaji dama na ce bari in faɗa ma don ta ɓangare na duk wasu shirye-shirye shine na ce kai bari in faɗa ma na ji da gare gaskiya ne to Allah na tuba ba rajista kai ko kana bacci aka tashe ka aka ce maka ga shari'a ai tuwo ce wannan dama duk magana kawai wancan su ma kawai iska ce fa kawai take wahal da mai kayan kara assalamu alaikum wa alaikum assalam ala lafiya galo mun tashi lafiya wallahi na zo maka da wani abun albishir ne to sai kuma gashi na tarar da bako ah ba rajistan bakon ka ne a ah, ya ala ah, an kama ɗaya daga cikin wanda suka kashe ɗan bala to alhamdulillah ina ganin kuɗaɗenmu na su fito to to ina taya ka murna ina taya ka murna amma ni dai ka san ba wai yan sanda nake jira sun gama kamo wani wancan da wancan da wancan sannan kuɗi na su dawo ko alhaki na kama mai shi kankani ne rabiu ina so zan ma tambayi ka ba mu haɗin kai ne abin da ya kamata bayan kayan waya me kake siyarwa eh to gaskiya kayan wayan su ne karfin kasuwancin nawa amma ina sai da katin waya da layin data layin data ko za ka yi mun bayani me kake nufi da layin data eh layi ne da muke masa rijista da kanmu idan mutum ya siya kawai saka shi zai a wayansa ya fara amfani da shi Rabiu. Akwai layin da muka samu wanda yake dauke da details ɗinka. Ko za ka iya min ƙarin bayani a kansa? Eh to, abin da za a yi gaskiya ba ni nake amfani da shi ba. Amma a bani waya ta saboda in duba rekod ɗin wanda muke siyar mu da layin data. Ok. Ka duba mana wa ka siyarwa da namba mai 08022 wa ka siyarwa a cikin mutanen da kake siyarwa layin data eh gashi wani malam garba ne malam garba na siyar ma da lokacin ma da na siyar masa layuka goma ya siya a lokaci ɗaya layi goma sosai kuwa za ka iya mun ƙarin bayani me kake nufi da littafin rekod ɗinka eh abin da ya sa duk layin da muke siyarwa mu muke masa rijista da kanmu kuma ba ma siyar mu da mutumin da ba mu san shi ba idan ma mun san shi ɗin sai ya ba mu namban wayarsa ta nan ne muke gane duk mutumin da muka siyar mu da layi an zo gurin ya za a yi mu samu malam garba Hello, sir. Yes, sir. Eh. Neman sa kuke yi? Eh. Eh, Allah bai. Eh, kana da baki. Okay, doctor. Two, two, three. Two, two, three. A kai ne two, in mana shirme? Ba ta wanda ya biyo ku ko? Ba wanda ya biyo. Dan ba na son irin wannan kare kuwa. Allah mai kwatar haƙi ne, mai kwace har masu sane Doki ka ba shi ɗaya. to godiya nake eh a zancen kamu kuma ai ba wani wa zai kama ni a tsautsayi ne yanzu nan a nan wajen waye kallon ba mu da kuma su Allah ba mu ne shi Allah ne na hudu mu ka san duk abin da kake Allah ba shi ne na kaza ɗinka in ku ah, miliyan ne to Allah ya na miliyan da daya. kaga eh. ba wani zancen anan misali ma nan wajen to eh, allah Allah kiyaye ne abin da nake so da ku yanzu ban so in ga kuna mu'amala da mutane anyhow ku iya takunku ku san yadda za ku dinga kashe kuɗi saboda kada a ga ku ta canza. a balaji an yanzu da kake gidan ko da kuma nake ci wallahi ba zan canja ba kuma yanzu nan da rike sama da nan ba za a gane ba saboda ni ba zan canja ba ko me na ci haka zaka ban ni ci gaba da barka shaliyata muna yadda muke so alaji mu dai Allah ya karo hanya amin eh kuma na ga ma sunan Allah ba tsirara shi sattar ne wannan haka za mu ci gaba da rufa asiri to godiya nake eh to kai kuma ya maganar harkan nan ne Alhaji daga farko dai ina godiya kuma sauran bayani a mai gida na yi shi wani kuma na godiya ka kiyaye eh sai an fito yawa yaran nan tun da suka ga wannan ɗakin ya kamata in canja ɗaki in koma wancan ɗakin malama shi barista ya ake ciki barista kar ka so ka ga wahalar da na sha ba na son kamar labarin wata wala ka taba ganin wani abu an same a cikin sauki gaskiya ne ni so nake ka gaya min ka samu mutumin nan ko baka same shi ba barista ban same shi ba amma an mun kwatancan gidan wanda ya san shi shi za ka nema ko kuma neman gidan wanda ya san shi za ka yi duka zan nemo su a ƙanƙanin lokacin Allah yadda. Bala bashi, ka sani fa lokaci ba zai jira mu ba. Idan muka tsaya jan wannan kafar za mu kai kanmu barin kanmu fa. Barista, insha Allah zan nemo su. Allah ya sa. Ah, ah, ah, Rabiu. Na? Ko ga gane muryar waye wannan? Na gane yalla bai. Muryar waye wannan? Ai wannan muryar farin sani ne masa. To waye shi? Shi ne dai wannan malam garban da na faɗa muku mai gadi. Wanda ya zo ya sai layukan data har guda goma a wajena. Rabiu. Na? Ina so ka bani labarinsa a takaici da kuma me alakar ka da shi. To, labarinsa dai ba wani mai tsawo ba ne. don abin da zan iya ce maka shi wannan malam garba mafaraucin mutum ne kuma hatsabibin mutum <laughs> ya za a yi musane shi to ba samun ne wahalan ba yadda za a yi ku kama shi ne dan adam kuma sai ya mance halin da ya ce shi kuntata ce ki nasa azauce a um, ba rajista ina so ka rubuta min da manya-manyan bakake ya zuwa ga baban Ambala. na ba da kwana uku a gaggauta dawo min kuɗina inda mutum yana so mun yi da shi na shi kenan ranka daɗe ai duk yadda ka ce haka za a yi amma alhaji idan muka yi haka fa wallahi mun yi gaggawa yanke hukunci ya kamata mu yi haƙuri mu jira sakamakon polisa alhaji ba zan haƙura ba kai har da bakin magana wa ya ja min wani asara in ba kai ba alhaji dan Allah kai haƙuri dan Allah kai haƙuri wallahi tallahi gaba ɗayan mu ba laifin mu bane wallahi wannan al'amarin kaddara ce alhaji kaddara ai babu wata kaddara a wannan zance wallahi babu wata kaddara sai gangaci ni ba kuɗi na na sani kuma su za a dawo min da su ba rajista ranka da ka je ji abin da nace ko to a gaggauta yi don Allah do annabi shikenan ranka da dai insha Allah a yau za a yi aikin nan ba wai sai an jira sai gobe Allahu akbar to ji wanda ya san du darajar dukiyar wasu ba wani ba yana can yana jiran wasu 'yan sanda sun masa aiki don hauka kai ina kawo takardar sa maka hannu da Allah sai ka tafi haƙƙi alhaki ne ƙanƙantar haƙin mutane na saka kuncin duniya ne malam garba shin da gaske ne kai ka siyo layukan waya a gurin malam raju Eh, ni ne. Yanzu ina layukan wai suke. Mm, mai gida ne yana ne ya aike ni in siyo mashi. Daman da zai aike ni sai dai ce in siyo mashi mai masu masu rijista. Zan kunna ma wata murya yanzu. Ka saurara da kyau. Idan ka gane ka faɗa min gaskiya. Muddin ka ɓoye min. Gaskiya abin da zai biyo baya ba lallai ma kyau ba. Matukar na sani, Allah zan gaya maka gaskiya. a ah, ko kuma abin da za yi ka zagayo da motar naka tunda ba da jawa za yi ba sai ka bi naira ina fatan ka gane me wannan muryar ta mai gidana ne alhaji garba na za mu samu alhaji garba to ni dai ban sani ba amma akwai wanda na sani in aka same shi zai gaya muku inda za a same shi wane ne shi ba abin da takardar nan ta kunsa. Alhaji Sale dai yana buƙatar kudinsa da yaron wajen ka ya salwantar wato marigayi. To me ya ce? Ya ce kwana kawai ya bayar. Iya uzurin da zai kenan a tattara masa dukkan wata kudinsa da aka sani duk dukiyarsa da aka sani. Marigayi ya salwantar a mayar masa da kudinsa To gashi ban san gidan shi ba. Ko ko za ka san gidan shi mu je. ban san gidansa ba ne ma amma na san ofis ɗinsa sai dai wala Allah ko gobe idan Allah ya tashi mu lafiya sai mu je in kai ofis ɗinsa to Allah shi kai mu Allah ya kai mu gobe maji mu je a dinda eh, insha Allah subhanallah subhanallah gara shi dan juya shi juya shi muga nan da goshi ne zauna yaya dan juya shi sama kaɗan yaya aka yi kaga da fashin ɗaukar mota zauce wasu sun fi sace ko ɗaukaka ce shi yakin wani in ka kwace ko ko ka sace daudar zuciya ce alhaki sakamako ce ko za ka ce dama da wannan matsalar ne? dama kuma? ni ba san shi wata dama ba ni fa likita ina zaune a bakin ofis kawai na ji ya zubi a ƙasa sharaf na fito a gudani da fadi maka kawo shi maka kawo shi depression na damun sa eh? depression na damun sa me din yunwa ce na matsalar kwakwalwarsa tana cikin da yana cikin damuwa kwakwalwarsa ta samu da. kwakwalwa ba da hauka cewa ba ba hauka cewa ba to alhamdulillah na yi masa allura zai yi bacci zai samu balansin a yanzu za samu balansin sai samu shi Sai samu balansin yanzu a kansa to wannan damuwa za ta kawo insha hmm. Allah ba wata magana zai samu lafiya karkatar da hankalin karka da mu Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa wallahi wannan matsalar wannan bawan Allah matsalar wannan bawan Allah ba kowa bane ya sa illa alhaji ya takura musu ya uzura musu ina ga maka zancen nan wallahi matsalar alhaji ne Allah ya ba ku lafiya Allah ya ba ka lafiya wannan balansu din na za a samu shi ne sai an so in sai in nemo in kawo ai kar ka turma iwa asibiti a ce ka damu marasa lafiya amma dai bari da nemo fahad din nan ina ga Ala rabi na za mu sallame ka yanzu domin haɗin kan da ka bamu ya bamu dama mun kai ga target ɗin da muke nema ina fatan nan gaba idan mun neme ka za ka bamu haɗin kai ka zo nan domin bamu bayanan da muke nema a ka. insha Allah duk lokacin da kuka neme ni zan amsa kiran ku zan zo a lokacin da kuke so to mun gode sosai za ka iya tafiya tuni ma na gode sosai na gode alhaki na kama mai shi kankani ne ko matashi alhaki in ya rutsa shi na zo ne in baka haƙuri alai saboda yanayin garin to ai da ka sani ma ai da ba sai ka zo ba ni fa saƙon da na yi ya isa amma wani haƙuri za ka zo ka bani haƙuri wannan wata kalma ce wacce take rarrauna malam wai don Allah ku biya ma yaron nan bashi da yake kansa mana ko ya samu ya samu kwanciyar kabari cikin jin daɗi eh? ba kai ne mahaifinsa ba ne ne ne mahaifin shi to ku biya masa bashin nan don Allah Alhaji saboda yanayin garin ba kuɗi ni ma ba ina da shi bane to ku sai da kadarin yaro ku biya masa bashi tunda ku ba za ku iya masa ba bala ba da kadara bai da komai a hannunsa haka yi rayuwarsa yana dan canjin ba abin da ya aji ai ka san na Allah ne to shikenan ka sani mu nan banki ne ka kuma san banki ba ya daukar asara saboda ka duk yadda za ku yi ku san yadda za ku yi ku biya banki bashin da ake bin ɗanku idan mata kama dangi za ku bi karo karo da abin da za a ce a yi amma dai banki ba zai ɗauki asara ba ka san da wannan Allah ya ba mu fita amin amin amin ka gane wannan muryar waye ba ma zancen na gane muryar waye ba ni kwata-kwata ban san wannan muryar ka san yadda za ka ringa magana a nan domin in kana min wannan karan tsayen zan yi ƙasa-ƙasa da kai a gurin nan haba ubasa tambaya ta fa kake na baka amsa to me kake bukata ne ba na za mu sami mai gidanka alhaji garba tambayar ka nake ba Officer Kamariya ni kaina ban san inda yake ba dan na kwana biyu ba mu haɗu da shi ba ka sani fa idan fa ka ƙarya ka sani wannan zai zama hujja a kanka Officer me kima ta ma ƙarya gaskiya na gaya ba dan na kwana biyu ina kiran wayarsa ta shiga ni ma ba na samu gaskiya na gaya ma alhaji maganan kuɗin nan ba mu yadda za mu yi ne kuma mun yi ƙoƙarin mu ɗan abun nan kaga ba da ka nake al'amura na ba na yi bincike a kan yaran nan na gano yaro ne ɗan sharholiya irin yaran nan ne masu su burge kansu su burge 'yan mata su burge abokare sharholiya ya yi a rayuwarsa to ka sani in dai akan wannan maganan ne ba zan ƙara takowa kofar gidan nan ba akan wannan maganan amma wallahi ba zan bar kuɗina ba sai an biya ni zan bi dukkanin hanya duk wani matakin da zan bi zan bi ina gaya maka in tabbatar da na karɓi kuɗina amma ba zan ƙara takowa kofar gidan nan ba in dai akan wani kuɗin ne ka daɗe baka ɗau duk matakin da zaka ɗauka ba shi kuma wannan wani ne dan uwan mamacin ne alhaki don ko hannun haɗa shi ke mannewa duniya juya ko ta yi cikin bata haife ba alhaki ga mai na ƙara masa raunin imani kuma haki idan har an ka biya shi da nauyin mizani imani na wanda ya biya shi na cire dukkan ƙaulani haƙi da ba shi tsufa ya wuce makarkon beni sauke haƙin mutane ya wuce komai amfani nauyin haƙin mutane na rage nauyin mizani